واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na ƙarfi da shirin da takwas a karatun littafin rubin mara muna cikin kitabun biyu kitabun rubin biyu da man biya an mu zama karanta da karatu waɗannan hadisai guda biyu suna ɗauke da bayani akan raba tsakanin uwa da ɗanta a tafriku kuban da ummi wa wadanda wa an abi ayyuba al-ansari kuma an karbo hadisin nan daga abu ayyuba al-ansari sunan sa khalid bin zaid Allah ya kara maka أبو أيوب الأنصاري جينا نسمي النبي صلى الله عليه وسلم يصل كأب لنسى خطط النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول عليه في بني النجار إلى الهجرة هذا هو كتير عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي جرى لدى مكة يصوم مدينه annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sauka a gidan abu ayyuba a nan ya zauna da shi da matarsa guda daya sunan sa saudatu ummul mu'minin Allah ya kara mata yarda a wannan lokaci da annabi sallallahu alaihi wa sallam hijira zuwa Madina ya ya aure Aisha amma ta kare don haka matar da take tare da annabi a wannan lokaci ita ce fauda radiyallahu anha sauran matan bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure wato a bayan rasuwar khadija Allah ya gana mutum saboda haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi madina ya sauka a gidan abu ayyuba al-ansari bai bar wannan gidan da sai da sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacinsa kuma ya gina gidan sabda ummul mu'minin wannan ya zo cikin littafin tarihi kamar misali siyaru a alamin zala a mujallar da mai shafi na ɗari hudu da uku wanda limamu zahabi ya ce abu ayyubal ansari ya rasu a kasar turkiya bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 41 kuma duk wannan lokaci abu ayyuban ansari bai zauna jihadi yake tafiya allah ya kara masa yasa a wannan waje na jihadi allah ya karbi nasa ana cewa kabarinsa yana nan a istanbul a yanzu haka da a wancan zamani yankin turkiya yana karkashin daular rumawa saboda haka rumawa suka sun san bawan allah na kwarai har ma idan sun samu fari sukan zo kabarin abu ayyukan ansari ya ta'aka suna kabrahu wa sarku na biki suna roƙon allah ya ba su ruwa wato ta dalilin shi wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba musulmai bane kuma Allah yana biya musu bukata har yanzu akwai waɗanda suke zuwa idan mutane sun tafi turkiya sukan je ziyara kabarin su hakika abu ayyukan alkari babban sahabi radiyallahu anhu قال أبو أيوب الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah yana cewa man farraka baina walidatin duk wanda ya raba tsakanin uwa da ɗanta farraka Allah baina huwa baina ahibbatihi to Allah zai raba tsakaninsa da masoyansa yau kiyamata a ranar kiyama idan mutum ya raba tsakanin uwa da ɗanta a nan duniya to a kuma Allah madaukaki zai raba tsakaninsa da masoyansa waye waɗanne ne suwaye masoyan mutum wato mutum ya sauko a kiyama ya samu makoma ta aljanna da shi da iyalan gidansa kamar yadda ya sha duniya kuma wannan yana daga cikin wato a falala mafi daraja wanda yan aljanna suke samu shi ne a lokacin da ka shiga aljanna a haɗa ka da matarka da 'ya'yanka da iyayenka a wuri guda to duk mutumin da ya raba tsakanin mutum tsakanin uwa da danta wannan mutumin Allah zai raba tsakaninsa da masoyansa a ranar kiyama ba zai samu haduwa da su ba Allah ka kare mu tun da hajjar yake rawahu ahmad wato hadisin alimamu ahmad ya ruwaito yana al-musnad yana mujallar na biyar shafin 410 hakanan al'imamu darimi ya ruwa ruwaito hadisin yana babun nahayi an tafriki bainar walidati wa waladiha da kuma al'imamu haƙi ya kawo hadisin halittafin sa sunan kubra yana babu tafriki bainar mar'ati wa waladiha ibn hajar ya ce haka sahahahu tirmidhi kuma al'imamu tirmidhi ya inganta wannan hadisi wato al'imamu tirmidhi ya ruwaito shi حديث ينا سنن الترمذي ينا كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيت يكي والهاشم لكما الإمام الهاشم فتشيما الإمام الهاشم يروي شو حديث ينا باب في من فرق بين والدة وولدها فبعد أن هذا جاء كيف وزن ما لم يدرس حديث الإمام أحمد الإمام الترمذي والإمام حاكم وأن في عند حديث الزيت ولكن في إسناده مقال فهي أشكي إسناد وأن حديث أبو أيوب أقول قولك abinda ake nufi da makawa shi ne وأن wannan عبارة المحدثين ya ake nufi da ibaratu muhaddisin wato malaman hadisi suna da irin kalmomi da suke magana da ita a ƙarƙashin ilimin hadisi masana hadisi suna da kalmomi da suke amfani da ita kamar masana fikihu masana fikihu suna da al'ibara kalmomi waɗanda suke amfani da shi wanda ya shafi ilimin fikihu to haka nan masana hadisi su ma suna da kalmomi waɗanda suke mu'amala da su wanda idan sun faɗi wannan kalma to kalmar tana nuna matsayin wannan hadisi to amma idan ka ji an ce fi isnadin hadisi maqadu a cikin isnadin wannan hadisin akwai korafi shine maqadu wato hadisin yana da yana nuna cewar masana hadisi akwai waɗanda sun ce hadisin ya yi rauni kamar yadda ya zo wannan kalmar ta zo da yawa a cikin sunan musulmi idan kana karanta sunan musulmi za ka rika gani inda yake kawo wannan ibara ya ne يعني في إسناد الحديث مقام وبرين بذلك تحفظ الأحوة في مجلد نقل شاف بريد يدا أربعين فقط menene korafin da ke tare da isnadin wannan hadisi wanda shi hajar yake magana a kai kaga ya kawo hadisin sai sai ce to amma isnadin hadisin ko da dai wannan da suka inganta hadisin kamar al-imam tirmidhi al-imam hakim amma isnadin hadisin akwai korafi da aka yi menene korafi a isnadin hadisin akwai malamin da ake kira sa huyayyu bin abdullah al muathir wani malamin ne kira shi ya rawaito hadisin nan huyayyu bin abdullah bin shuraihin bin Mu'athir al-mu'ashiri din nan akwai manyan masana hadisi da suke ganin hadisin sa bai inganta ba kamar Imam Ahmad bin Hanbal Imam Bukhari a littafin sa Tarihu Kabir ya rubuta tarjama ta shi wannan malamin ko Yazid bin Abdullah al-Mu'ashir yana Tarihu Kabir yace hadisin sa yana da rauni shi ma al-Imam Tirmidhi yana da ilmin hadisi hadisin da littafin ya nuna hadisin malamin yana da rauni al-Imam Nasa'i shi ma ya ce hadisin sa yana da rauni to amma kuma wasu malaman hadisin sun ce hadisin sa babu laifi saboda haka yasa yake akwai maqam ko da dai wasu malaman hadisi sun ce hadisin yana da yana da kyau isnadin sa ya inganta amma akwai manyan masana hadisi waɗanda ke ganin hadisin kuma a isnadin sa wato akwai rauni wato yanda hadisin yake ainihi tamamin hadisi huyayyu bin abdullahi al-ma'asiri shi dai wanda ake fi a kan tabin wanda shi ne ake magana fihi makal shi ya ba da labarin hadisi wanda in ka duba sunan musulmi ne zaka ga isnadin ya kawo ga faya ko yanzu ina abdullahi ibn asiri ya rawaito hadisi daga abdurrahman al-hubuzi abdurrahman al-hubuzi fa abdurrahman al-hubuzi shi ne ake kira abdullahi ibn yazid asalin sunansa Eh, yana da alkuniya abu abdurrahman al-hudu shi abdullahi bin yazid shi ya ba ma koyayi bin abdullahi ma'ajiri labarin da ya auku saboda shi abu ayyuba da alkali bai zauna ba duk inda za a tafi jihadi ana tafiya da shi allah ya kara masa su suka fara kai musulunci kasar europe abu ayyuba da alkali ne masaukin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ba da labari yake kunna fil bahari mun shiga teku saboda yankin syria akwai teku tsakanin syria kafin a isa turkiya zuwa yankin girkawa akwai teku sun tafi yaki sun tafi jihadi jagoran mayakan su shine abdullahi bin qais al-fazairi abdullahi bin qais al-fazari ce wa ma'ana abu ayyub al-ansari kuma a tare da mu mayaka din akwai wannan babban sahabi wanda wannan yana nuna cewa ana iya samun wanda ya fi daraja ya zama su ba shi ne shugaba ba ne ma'ana abu ayyub al-ansari ga shi babban sahabi amma sai ya zama wani na kasa da shi ne yake jagorantar mayaka wanda yana nuna maka halayen sahabban manzon Allah su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba shugabanci ne gaban su ba abin da ke gaban su shine aiki domin Allah saboda ka inda a ce ana zaben jagora ta darajar ba da za a yi a samu wani kwamanda a sama da abu ayyuban ansari wanda za a tafi yaki amma wani ne dame shi abu ayyuban ansari yana cikin sojoji inda shi abdullahi bin yazid jagoran mayakan shi ne abdullahi bin kais al-fazari to bayan an tafi yaki famarra bi sahibin maqasi an gama jihadi har an samu ganima abu ayyuban ansari sai zo wuce wanda ke da mukamin raba ganima shi ake nufi da sahibin maqasi akwai mukamai da ake rabawa idan an tafi jihadi wannan ga mukamai ka wannan ga mukamai kamar dai yadda tsarin sojoji yake to shi wannan aikinsa shi ne rabon ganima shi ne ake kira ya ne na na'ibul amir wa huwa qasamul ganaib kamar shi ne wanda kwamanda ya nada wanda zai zama shi ke kulawa da ganimomi wa a samun tabiya ya an tsaida fursunonin yaki da aka samu fa'iza imra'atun tabki sai ga wata mata da kuka wannan yakin kenan da aka yi a kusan turai tunda a yankin turai ita wannan matar tana kuka abu ayyub al-ansari ya zo wuce inda ake rabon ganima din sai ya ce ma sha'anu hazibi ne ya samu wannan matar me yasa take kuka kazu suka ce na haro bai na walajka ta wajen rabon ganima an raba tsakaninta da danta matar tana da ɗa so da ka wajen rabon ganima sai aka miƙa ta ga wani danta kuma aka miƙa shi da wani kaga an raba shi irin wannan rabuwa kuwa to yana da wuya a sake rabuwa har abada a wancan zamani kala shine abdullahi bin yazid da yake ba da labari yace fa aqada bi yadi waladiha abu ayyuban ansari sai ya kama hannun yaro hatta wa ba a kuɗi ya biya sai da ya dora hannun a hannunta ya saka hannun yaron wato a hannun uwar to kaga nan tunda akwai wanda ke da aikin rabon ganima ya riga ya raba ga abu ayyuban ansari ya gyara da ita kuma ya yi korafi don haka famtsalaka fahimul makasun da abdullahi bin kai alfazari saboda ka shi wannan mai rabon gari ba sai ya rusuma ya garzaya ya tafi wurin kwamandar gaba ɗaya na mayaka din fa abu ya bashi labarin kaji kaji bayan na raba ganima ga abin da Abu Ayyub al-Ansari ne. sai shi kwamanda ya aika a kira Abu Ayyub fa arsala ila Abi Ayyub bin qala lokacin Abu Ayyub ya taho ya ce masa ma hamalaka ala ma sana'a me yasa kai abin da ka aika tunda wannan aikinsa ne ya raba ganima amma me yasa kai haka قال سيدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زم الله ينا شيوا من فرق والدة وولدها من فرق بين والدة وولدها duk wanda ya raba tsakanin uwa da ɗanta farraka Allah bainahu wa bainal yau yawmal qiyamah Allah zai raba ka da masoya a ranar giya to tun da gaji manzon Allah ya faɗi wannan shi yasa na ɗauke shi na mai da shi gaba tafiyar bai kamata a samu barna da sai da gyara tun da jihadi yana daga abin da manzon Allah ya karanta ba daidai ba ne a tafiyar jihadi kuma a samu an saba umarnin manzon Allah hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na dubu da dari da tamanin da uku da sahihu jami'u fadil hadisi na dubu shida da dari hudu da goma sha biyu wato hadisin ya inganta kamar yadda ibn hajar ya ba da labari lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu wannan magana mu ci gaba ce wa lahu shahidu kuma wannan hadisin yana da wata riwaya da take masa shaida yana da wata riwaya da take masa shaida duk inda ka ji an ce hadisi ya samu riwaya ne zama shaida to riwayar ana kace na ce to in ma ana kace na ce ga wani hadisi da yake karfafa shi shine abin da yake ne idan ma akwai korafi akan isnadin wannan hadisi da muka karanta to akwai wata riwaya da take zama shaida ga wannan hadisi na Abu Ayyub al-Ansari ita wannan riwayar tana sunan da Qutni tana kitabul buyu hadisin horaisu bin sulaim al-ughri wanda ya karbo daga mahaifinsa sulaimu ne al-ughri sahabi ne ibn hajar bai kawo hadisin ba illa kawai ya ce hadisin yana da shaida sai ya wuce amma shaidar hadisin tana riwaya ta imamu zarar sulaimu ne al-ughri yace sa'altu rasulullahi na tambayi manzon Allah صلى الله عليه وسلم عن من فرق بين السبي آه، في السبي بين الوالد والولد لا يوأن أيوة، صلى الله عليه وسلم تنبيع إذا أتى ياجي أتى سامي فرسلوني لون يرى بكتان أبادة تنشي سوى جارة بنجني ما جاء كرى بكتان أبادة تنشي إلى فرسلوني فقال جاء صلى الله عليه وسلم من فرق بينهم farraka Allah bainahu wa bainal ahibbati yawm duk wanda ya raba su to Allah zai raba tsakaninsa da masoya a ranar kiyama kaga lafazin yayi kama da hadisin Abu Ayyub al-Ansari shi yasa yake cewa bu shahidu wato hadisin Abu Ayyub yana da riwaya da take masa shaida ita ce hadisin ah, al-Imam Zahra Kufni wanda ya kawo daga sahabi da ake kiransa Sulaiman bin Ubud Allah ya kara masa yarda في حديث نجم وعن علي بن أبي طالب ثم أنت روح تكون لدى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله يكاد مسيرته قال سيدنا علي بن أبي طالب يجي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى الله يا أمرتني أن أجيء غلامين أخوين in je in sayar da wasu yara biyu yan uwan juna idan aka ce a sai da yara biyu ka ga bayi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ce mu sayi na ari mu je sai da waɗannan yara guda biyu bayi fa bi'tuhuma sai na sayar da su fa farraqtu kuma sai na raba tsakanin su me yake nufi da ya raba tsakanin su ya sayar da wannan ga wani ya sayar da wannan ga wani daban shi da ya raba tsakanin su فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سينبين حتى نفعل والنعز إننا عايز هذا عن النبي إذا وجه مع النبي صلى الله عليه وسلم كادي كادي ما سيد ونم يارو دواني وانكم يسير ونفتاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسير أتي ربكم ماذا كالكير yanzu Allah ya ce a direk kuma maza ka rike su fartaji kuma kuma ka nemi dawo shi ne kuma ka nemi a dawo ka da su wala ta bi a kuma illa jami'an karka yadda ka sayar da su sai dai a haɗe da yake nufi karka sayar da su sai dai ga mutum ɗaya wato suna haɗe duk wanda zai sayi wannan bai ya haɗa da wanki ma kare raba su. hadisin ya rawa rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito kamar yadda al-imam ahmad ya rawaito hadisin abu ayyub al-ansari haka nan al-imam ahmad bin hanbal ya rawaito hadisin ali bin abi talib Allah ya kara masa yana al-musnad yace wa rijaluhu thiqatu wadanda suka rawaito hadisin amin tajuni babu wani wani malami cikin isnadin wanda ake korafi a kansa saboda haka yasa ya kirga waɗanda suka inganta hadisin yace wa qad sahahu ibn khuzaimah al-imam ahmad bin al-fadl al-baghdadi shine ibn khuzaimah ya inganta hadisi yana cikin masana hadisi na zamanin farko yace wa ibn jarumi da kuma ibn jaru ibn jaru shine al-imam abu muhammad abdullah bin ali ibn jaru al-naisaburi shi ma yana cikin masana hadisi na zamanin farko shi ma ya inganta hadisi wabni hibban da kuma al'imam ibn hibban al'imam ibn hibban sunansa abu hafiz muhammad bin hibban al-tamimi shi ma masana hadisi da kuma al'imam al-hakim wanda sunansa muhammad bin abdullah ya littafin al-mustadrak yace wa qabrani da kuma al-imam al-qabrani الإمام الطبراني شيني أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني فيما يلتكن مثلا هذه نكر شنسو شين ابن القطان ابن القطان وانا مسلمين أفريقيا كريم مسلمين مروكو أما بقما هذا أبو الحسن علي بن محمد الهمياري المقري الله يمسه رحمه waɗannan malamai masana hadisi duk إن inganta hadisin سيدنا ali bin أبي طالب don haka yasa ya jera sunayen su ka kaga ka tabbatar wannan hadisin ya inganta shi babu wani korafi a kansa wancan hadisi na farko shi ne wanda aka samu albaqasu fi isnadi amma wannan ba sai ce rijalu fi qasu don ya nuna maka isnadin wannan ba shi da wani damuwa waɗannan hadisai guda biyu sun samu wasu riwayoyi kamar guda takwas waɗanda suke daɗa ƙarfafa su ibn hajar bai kawo su na ɗaya akwai hadisin sayyid na aljun abi talib kuma wanda imam tirmidhi ya rawaito a wannan hadisin sayyid na aljun abi talib yace wa hada li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne, gulamaini akhawaini manzon Allah ya min kyautar wasu yara biyu yan uwan juna bayi ne yara guda biyu yan uwan juna kuma bayi da dukkan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kyautar su ga sayyidina ali bin abi talib sayyidina ali fa bi'tu ahadakum sai na sayar da ɗaya daga cikin bayan yara fa qala li rasulullah wa tarana sai manzo Allah ya tambaye ya ali ma fa'ala gudanuka ina labarin ɗaya yaron fa akabartu sai na bashi labarin yace ai yaran biyu da ta bani na sai da ɗaya قال ثم ذا الله يقول رده رده ماذا ما نجيك دعوش ثم ذا الله صلى الله عليه وسلم أو رواية يقول بئت أحدهما نافير لديك الشيوخ فقال عليه الصلاة والسلام أدرك أدرك ذا الله يقول ما ذكر الشيش ما ذكر الشيش كريه مثال فنيمو da sake ka dawo da shi ka haɗa shi da ɗan uwansa wata ruwaya ya ce urdud urdud wanda yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta a kan sayyidina ali sai dai ya dawo da wannan yaro tana yiwuwa hadisin da ya zo cikin bulugul maram da wannan guda ɗaya ne tana yiwuwa kuma labarai ne daban-daban sannan na biyu hadisin sayyidina ali har yanzu shi kuma yana sunan dara kotu سيدنا عبد الله بن طالب أنه باع ففرق بين امرأة وابنها ya taba koyar da wata mace da ɗanta mace tana da ɗa bayi ne sai na abin abu da sai ya sayar da matar ga wani ya sai da ɗan ga wani fa amara na biyu sallallahu alaihi wa sallam an yi rudda sai mazan allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa umarni ya dawo da yaron ya haɗa shi da uwa idan zai sai da su ya sai da su ga mutum ɗaya ya zama mutum ɗaya ne ya sai uwar da ɗan kar ya rabu to kaga hadisin sun na ya samu riwaya daban-daban na uku shine hadisin abdullahi bin mas'ud yana sunan ibn majah abdullahi bin mas'ud yace kana rasulullah yu'ta bi sabyin annabi sallallahu alaihi wasallam akan zomar da kursunoni idan an tafi yaki aka kama kursunoni aka zo da su idan manzo Allah ya raba fursunonin wa yu'ti ahlal baiti kama hum idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi maku zai ba ku waɗannan fursunonin a matsayin bayi to yana ba ku ne a yanda suke haɗe baya raba la yufarriqu bainahum annabi sallallahu alaihi wasallam baya raba tsakanin uba da ɗa ko uwa da ɗanta ko ɗan uwa da ɗan uwa ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kyauta baya raba dangantaka tsakanin waɗanda sannan al-imam zara kutuni ya rawaito hadisin imran bin husayn wanda shine na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mal'unun man farraqa baina walidatin wa waladiha duk wanda ya raba tsakanin uwa da danta la'ananne ne wanda ya raba tsakanin uwa da ɗanta la'ananne ne amma hadisin isnadin sa yana da rauni yana bari ku tarbi hadisi na dubu da ɗari ɗaya da goma sha tara na biyar hadisin abu musa al-ashari wanda shi ma yana kama da hadisin imran bin husayn abu musa al-ashari yace naha rasulullahi an yufarraqa bayna al-akhi wa akhihi wal walid wa waladi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana araba tsakanin dan uwa da dan uwansa idan suna bayi duka kar araba wal wa waladihi kada a raba tsakanin uba da ɗansa a haɗa su yanda riwayar hadisin abun salashari ya zo a sunan ibn majah yana babu nahi an bai da sabi yace la'ana rasulullah manzon Allah ya la'anci man farraga bai na ruwa bayna dadi wa a duk wanda ya raba tsakanin uwa da ɗanta wa bai na abi wa bayna akhihi wanda ya raba tsakanin dan uwa da dan uwansa shi ma manzon Allah ya la'ance shi kaga ya kama da hadisin imran bin hussein inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya raba tsakanin uwa da danta la'antacce ne hadisin abu musa bashari shi ma ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya la'anci wanda ya raba tsakanin uwa da da kuma dan uwa da dan amma duka hadisai da suke magana akan annabi ya la'anci wani wanda ya yi wannan isnadin hadisin bai inganta ba yana ba'i ta tarbi hadisin na dubu da dari ɗaya da shida. na shida hadisin ubada ta bin sami yana sunan dara kudus ubada ta bin sami ya ce na ha rasulullahi an yi farrak bainal ummi wa waladi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a raba tsakanin uwa da ɗanta sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ila mata zuwa yaushe قال فعلا صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الغلام هل سيار النبي يا بلغه wa tafibar jariya kuma sai idan budurwa ce sai ta fara haida sannan a raba ta da ruwa amma wannan hadisin yana da rauni shi kansa imam zara kusuri da ya ruwaito ya ce suna su hadisu ba iko na bakwai hadisin abu sa'idin al-khudri ya ba da labari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sani a jimra'atan tabiki wata rana ya ji wata mace tana kuka فقال سأل صلى الله عليه وسلم ما لهذه تبكي ليسا ولدك كوكا ذاك فرق بينها وبين ولدها أي أن رمى تكالن تتنتني سأل صلى الله عليه وسلم يقول لا توله والدة على ولدها kada a haukatar da mace ta da saboda idan ka raba mace da ɗa tana iya haukacewa nan babu damuwar da ya yi wannan muni ga mace a raba ta da ɗanta shi fa manzo Allah ya kawo kalmar la tuwalla kuma hadisin la tuwalla din nan ya zo ta wani da har yanzu yana hadisin Zaid bin Ishaq bin Jariyah al-Ansari wanda ya ba da labarin na Umar na Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda ya taɓa jayayya da wata matar shi lokacin sayyidina abubakar shine shugaba saboda haka sai aka zo gaban na umar Dan ya raba wannan gardama dangane da ɗan sayidu Umar. umar faƙaɓa biki abubakar radiyallahu anhu li ummi sun abubakar sai ya ɗauki yaron ya ce uwar ta ɗauka ta tafi wato ya miƙa yaron ga uwar ba ga sayidu umar ba sannan sayidu na abubakar sai ya ce sami ita rasulallah ya kulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tuwallahu walidatun aw waladiha kada a haukatar da mace ta dalilin raba ta da ɗanta kada a haukatar da mace kada a hidimar da mace a dalilin raba ta da ɗanta sau da ka sai ɗauki yaro sai ka shi ga uwarsa yaro sai na umar duk da cewar sun fi ya ce isnadin yana da kyau a littafin aljami'ar fadiyar amma da hadisi yana da raudu wanda ya zo cikin ba'ifu jami'u sahih hadisi na dubu shida da ɗari da tamanin yana sun silsilatu ba'ifu hadisi na dubu hudu da ɗari bakwai da cikin da bakwai hadisin lati da suna ala waladiha ya zo ta riwayar abu sa'idin kudiri da kuma riwayar na abubakar da sajji Allah ya kara musu yarda a littafin mawahibul jahili كتاب الفقه ولا مذهب المالكيه مجلد ابو شاف كتاب الغيوب بالضبط معنى الحديث أبين ده حديث يمكن كارن تسمى أنه أن يفرق بين المرأة وولدها وأن يا هنا عرب فكان مثل فتجعل والها إذا عرب فلا في أميل يسمها وكشها والولد ذهاب العقل شيني الولد جسع النبي لا تولده kada a haukatar da mace a raba ta da hankali asalin hadisin yana asunan kubra na limamin bai haƙi kitabun na faƙar babu al'ummi ta ta zauwar ta ya suku haƙuha min habanatin walad wa yin taƙi ila da eh, amma shi labarin kasancewar na umar ya samu matsala da matashi game da ta wannan gaskiya ne wanda imamu malik ya kawo labarin cikin littafin muwafa yana babu ma fil mu'annas min ar-rijali wa man ahabbu bil walad wa yake wa yake cancanta ya rike yaro idan aure ya mutu imamu malik bani a kai littafin muwafa shine hadisi na dubu da dari hudu da da saboda haka sai imamu malik ya kawo hadisin al-qasim bin muhammad القاسم بن محمد كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار سيدنا عمر أصلي مسلم مكة هجرة تكاوش مدينة أما يقول مدينة يا أولو شاء تأبرين سننت جميلة بنت ثابت الأنصارية سيدنا عمر يا أول سما شيء أجر مدينة أصلي غير مدينة جميلة بنت ثابت ta sai suka haifi yaro daya sunan shi asim asim bin umar to auren bai dade ba kuma faraka ma umar radiyallahu anhu sai na umar ya rabu da ita yaro yana dan karami shi kadai wato ta haifa da sai na umar sai auren ya mutu saboda haka ta tafi da yaro ita kuma tana koba tana koba koba ba cikin ba bane in ba yanzu bai haɗe ba nan ne miƙati ne to tana kuba idan na umar tafiya ta kama shi eh, ana cewa ya tafi aiki haji ko umra yana dawowa faraki ba yawman ila kuba ya taho kuba ta waje da innahu yal'abu fi sana'il masjid sai ka umar ya samu yaronsa yana wasa a harabar masallacin kuba din nan masallaci na kuba a harabar sai na umar ya yaron shi na wasa fa kada bi abu abdihi na umar kawai sai kama damkan yaro fa wada'ahu bayna yadayhi ala dabba ya daga yaro sai dora kan dabba kawai yake madina bai ma ne izini wajen uwar ko kakan ba fa adara kaddu jaddatu gulan kakar yaro sai aka shiga aka gaya mata ai umar fa ya zo ya tafi da yaro ita kuwa sai ta kamo hanya tana shigowa madina lokacin kuma sai na bakar shine shugaba fana ba a ku iya da ka kai jayayya da na umar kakan yaron kai jayayya da shi game da danta game da wannan yaron haka Ba aka ba za ka ta aka yi abubakar mai saboda aka sun taho ga sayyidina abubakar shi ne wanda zai raba rigima su da suka zo gaban na abubakar a siddi fa kala umar ibni na umar ya ce ɗana ne wa kala umar a matar mata zo uwar yaron ta ce ibni ni ma ɗana ne sai na abubakar ya ce kalli bai na hawa bai na fito ka rabu da ita in ji sai na abubakar ita sha'aninta ka rabu ka kyale ta da ɗanta shi ne alkasun bin muhammad ya ce fa ma abu Umaru kalam sai na umar bai da yi jayayya da sai na abubakar ka rabu da ita kyale masa yaro sai na umar sai ke an gama sai juya ya ce eh, wanda wannan ya ya zo cikin labarin sai na umar bin khattab wanda yana da alaka da hadisin da muke karanta saboda ka al-imam tirmidhi yace a dalilin waɗannan hadisai kariha ba'du ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam ghairihi da yawa sahabban manzon Allah sun kamata a tafriq bayna as-sabi fil a raba tsakanin uwa da ɗa amma idan ka dubi hadisai biyu da muka karanta da hadisin abu ayyub al-ansari da hadisin ali bin abi talib Allah ya kara musu yarda duk suna magana ne akan ni akan raba tsakanin uwa da danta a ciniki shine idan suna bayi wanda shi da matsala ta farko wanda ya kamata mu lura da shi akwai abubuwa hudu da waɗannan hadisan suke karantar da mu waɗannan hadisai guda biyu suna karanta da abubuwa guda hudu na farko babu sabani a tsakanin malaman sunna a kai malaman fikihu gaba ɗaya sun yarda saboda hadisin abu ayyub al-ansari da hadisin abi bin abi talib duk suna magana ne akan kada a raba uwa da ɗa a ciniki idan an ce a ciniki to kaga uwa da ɗan dukkan su bayi ne akan wannan hadisan su kai magana da ka wannan babu sabani wajen malamin fiqh har idan mutum yana da bayi to haramun ne ya raba tsakanin uwa da ta, dole in dai za ka saida su ka saida su tare duk malamin fiqh sun yarda da wannan yani fi bai hatta yumayyiz aw yusgira aw yablu ɗayan uku ne idan yaron ya yi wayo to babu laifi don an raba shi a fahimtar wasu malamai inda aka samu sabani kenan wasu malamai suna cewa a'a idan dai har wannan yaro ya yi kamfara to shi ke wasu na cewa a'a sai yaron ya balaga kafin a raba shi da uwarsa kamar yadda muka samu wata riwaya da muka karanta wanda ta lalle dai aka samu sabani amma duk malamai sun yarda raba tsakanin uwa da ɗa a ciniki haramu kaga shi musulunci bai hana a cinikin bayi ba amma yana da dokoki waɗannan dokokin ne muke karantawa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ikhtilafi bainal fuqaha amma abinda akasarin malamai su suke cewa kamar al-Imam Malik al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad inda tafriqa bil bai'i haram a raba tsakanin uwa da ɗa a ciniki haramun a raba tsakanin uwa da ɗa a ciniki haramun idan aka ce haramun cinikin bai yi ba domin in ka lura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ibn ali maza ka garzaya ka je ka dawo a lokacin da ya bashi labarin cewa ya raba tsakanin waɗannan yan uwan juna ya tayar da su ga mutane daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gare kuma maza ka rike su farfaje kuma kuma kai kokarin dawo kaga ya nuna cinikin ya kullu ba inda ciniki ya kullu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka ka dawo da su mutum zai ce kar ka sake cinikin bai kullu ba shi yasa manzo Allah ya umarni gare shi akan ya dawo da shi ga ɗaya hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyautan yara guda biyu da sayyidina Ali sayyidina Ali ya sai da ɗaya ana nan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga wancan bai ce tambayar sai ga yana yake maza ka ka dawo da shi kaga bayan ma abin ya dade manzo Allah yake ya dawo da shi ya nuna cinikin bai kusa ba saboda ka jumhurin malamai ke cewa cinikin da aka yi din haramu to inda dai inda matsalar take wuri biyu ne shi yasa ibnu hajar ya fara kawo hadisin abu ayyub al-ansari wanda yana magana akan raba huwa da da hadisin sayyidina ali yana magana akan raba dan uwa da dan uwa kaga ba maganar uwa da ba saboda ka shi na fama ta alimamu mali yana aiki ne da hadisin abu ayyub al-ansari alimamu mali yana cewa la ya haramu tafriqu illa bainal ummi wa waladiha babu abin da ke haramta sai dai raba uwa da ɗa kawai amma raba dan uwa da dan uwa wannan ba haramun ba tana yiwuwa wannan hadisin sayyidina ali bin abi talib da isa ga alimamu malik ba wallahu ta'ala a'lam amma in ka duba masabar malikiya zaka ga bayani kamar hashiyatul imam al-dusuki mujallar na hudu shafi na 63 haka nan littafin al-mughni a mujallar na hudu shafi na 294 mece ce illa da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a raba kowa da ta a ciniki mece ce illa illar wato ita ce cutarwa da za a yi ma yaro yaro zai cutu yaron zai cutu idan an raba shi da uwar shi ba mamaki yaron ya halaka ba mamaki wannan yaro ya halaka idan bai yi kwari ba a raba shi da uwarsa don ba kowane yaro ne zai iya turewa wani yaro za ka samu bai karɓi nonon wasu ba saboda ka ana iya kai ga halaka wannan yaro haka akwai rashin tausayi ke wannan ku ya saba ma halin manzon Allah ya saba ma shaidar da alkur'ani ya ba mu akan halayen annabi sallallahu alaihi wa sallam bil mu'minina rahmatur rahim shi manzo Allah mai tausayi ne manzo Allah mai jin kai ne saboda haka yasa ba daidai bane a raba tsakanin uwa da da akwai rashin tausayi a gure bare yan adam ne kuma illa billahi larura ta suka zama bayi wanda wannan larura tana iya sa kai ma ta zama bawa don haka bai kamata a ce mutum gashi da tausayi ga wata musiba da ta sauka ga wani dan adam fa in farraka bainahuma bil bai'i batala al bai' li'annahu tafriqun muharramun fil bai' malaman fiqh suna cewa idan mutum ya raba tsakanin uwa da ɗanta ciniki dai haramun saboda ka wannan cinikin za a bata shi wannan ciniki za a bata shi da tafriqi bain jariha jariya wa hamliha kama fi mawahid dalil wanda yana da sabon fiqh مواهب الجليل مجلد الشافينا تاريخ 70 كتاب المجموع مجلد الكتاب الشافينا تاريخ 43 ده كتاب المغني مجلد النقد الشافينا تاريخ 10 شافي wannan shi ne hadisin abu ayyub al-ansari duk ma da mai yarda amma hadisin sayyidina ali bin abi talib al malik shi yana ganin illa kawai raba uwa da dani haramun sai dai ibn hajar sai ya kawo mana hadisin ali bin abi talib ya tabbatar maka kamar yanda annabi ya hana a hadisin abu ayyuba a raba tsakanin uwa da ɗa haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a hadisin sayyidina ali bin abi talib a raba tsakanin dan uwa da dan uwa sannan kuma ibn hajar sai ya nuna mana cewa hadisin ma raba tsakanin dan uwa da dan uwa ya fi inganci akan hadisin raba tsakanin uwa da ɗa kaga kenan bai kamata ka ɗauki ɗaya ka ba don haka waɗannan hadisai sun tabbatar mana an hana raba tsakanin uwa da ɗa ta waje kuma an hana tsakanin raba tsakanin yan uwa idan aka ce yan uwa biyu a hadisin sun na wa dan yan uwa biyu duka maza ne amma wannan baya nuna cewar yan uwa mata su ma haramun da duk ɗaya ne min babin aure wal ukti yani eh, al'uktaini wal yani kamar eh, al'aku wal uktu kamar misali a ce akwai dan uwa da yar uwa duk da lafazin da zo cikin hadisin sai na hali ba amma duk dai ne matukar mutane yan uwan juna ne ba dai da bane araba tsakanin su hadisin abu musa al da muka karanta yana sunan ibn wanda ya taho da wannan ma'anar matukar suna yara ƙanana raba su haramun haka kuma idan ya zama ɗaya ƙarami ne ɗaya babba ne nan ma haramun wanda malamai sun yi maganganu a kai misali alimamu zai zainari cikin nasarar raya mujallar na kusa shafin ɗari ishirin da biyar wani an na kabira ya alifu bin kabiru wani kabiru ya sa a haɗu? idan aka ce wannan wane da ƙani dukkan su bayi wan yana kulawa da ƙani idan ka raba tsakaninsu ka cutar da ƙani saboda ka koda wan. baliki ne ya kanin kuma bai balaga ba bai ba daidai bane karba tsakanin su fa kana fil bayyi ahadihima qabu al istinat wal man'u min al idan aka ce wa da kani wan babba ne ne kanin fa bai balaga ba idan an raba su to shi kanin an yanke mar kewa da ke yake samu saboda wannan dan uwa shi, an raba shi da wannan kaga akwai rashin tausayi sannan kuma shi babban an hana shi kulawa da kanansa wa fi tarkul marhama ala sigari wanda wannan yana nuna babu tausayi ga yara wa qad ida alai idan ka koma ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka tarar da cewa manzon Allah ya yi alƙawari ga duk wanda baya tausaya ma karami wanda bai tausaya wa karami manzon Allah ya ce fa laysa minna baya karami ashe da aka ce wanda bai tausaya ma karami manzon Allah bai ce mai yanci ba hatta bawa idan aka ce mutum karami ne ko da bawa ne ka tausaya ma tausayi siffa ce ta imani idan mutum bayi da wannan tausayi ga yaro to zaka samu imani yaro saboda haka yasa duk sa'ilin da mutum kaga tausayi yana raguwa a zuciyarsa to imani na ban kwana da eh, in ka dubi rayuwar kafirai haka zaka samu haka kuma musulmin da ya lalace Allah ka kare mu da zarar ka ga tausayi yana raguwa a zuciyarsa to imani yana da nisa da shi idan kuwa mutum ka ga yana da tausayi to za ka samu imani yana karuwa don haka ya samu zan Allah ya fi kowa tausayi saboda ya fi kowa imani ثم المرء معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه يعني محرم غير كريم sannan wato kulawa da su din a matsayin yan uwa ya zama ana kulawa da su tare an yi wata garkuwa ta yanda ba za a kai ga yanke zumuncin da za a shiga auratayyar da Allah ya haramta domin idan ya zamanto wannan uwa ce wannan ɗaya aka raba su uwar tana wancan ƙauye ɗan yana wancan ƙauye ɗan ya haihu uwar ta sake haihuwa ta haifi mace dan ya haifi kuma namiji ba mamaki ciniki ya kai ga a haɗa su kuma shi ke nan wannan ya auri wannan bai san cewa uwarsa ya aura saboda ka shari'a ta hana saboda za a kai ga abinda da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta na auratayya tsakanin waɗanda aka haramta wa aure wala ya tsoro fihi zaujani amma dan an ce an samu miji da mata dukansu bayi raba su wannan shari'ar hana لأن النص ورد بخلاف القياس حديثي بشهو ده ميجي ده ما با كان عرب تكاري ميجي ده ما شاء باب وانا ده ما ده زارم مثل بوتا تاشبو mutum ya samu kansa a cikin bayi ko mace matar aure ta samu kanta a cikin bauta istibra'i guda ne aure ya kare so da ka ba magana raba tsakanin mace da mijinta ba shi ake magana da wajen cinikin bayi ana magana ne akan uwa da ɗa ko dan uwa da dan uwa shi ne abin da shari'a ta hana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid alhamdulillah abu na biyu wato mas'ala ta biyu da wannan hadisi waɗannan hadisai guda biyu suka ɗauka ko ne cewar da aka hana raba tsakanin uwa da ɗa kuma aka hana raba tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa yana da iyaka yana da haddi idan ba baligai ne to ba da yake a raba tsakaninsu ana magana ne akan ɗaya bai balaga ko da ɗayan ya balaga to raba tsakaninsu yana da illa ko tsakanin uwa da ɗanka amma idan ɗan ya balaga wannan raba tsakanin su ba laifi ba ne akwai hadisin uba da bin sami wanda muka karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin haka an aka tambaye shi ya rasulullah ila mata zuwa yaushe aka hana sai قال في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الغلام وتحيط jariya, idan yaro ya balaga. budurwa kuma ta yi haila idan budurwa ta yi haila ta balaga idan yaro ya balaga budurwa ta balaga to babu ne don a raba tsakanin saboda kowa na iya rike kansa duk da cewa hadisin abu eh, uba da su bin sami din nan yana da rauni amma akwai hadisi da ya inganta wanda ke zama shaida gare shi wannan hadisin yana sahihu muslim babu tanfili wa fida'il muslimina bil asar hadisin 1755 hadisin salama bin al-aqwa al-aslami salama bin al-aqwa mutumin madina ya ba da labari ya ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zauna fazarata manzo Allah ya tura mu yaki wata kabilar fazara su ne wa alaiha abu bakar kafin mu tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada sayyidina abubakar shine komanda sayyidina abubakar as-siddiq amma rabu rasulullahi alaina manzo Allah ya shugabantar da shi akan sojoji da aka tura wannan hadisin yana da yana muslim kuma yana sunan ibn majah riwaya ta ibn سلمة بن الأكوى يتي غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أزامن النبي صلى الله عليه وسلم من ظن الله يتورى من مياكي لا ربا وانا يمكن هوازن سوني قبيلة بنو غطفان wannan ya auku a shekara ta bakwai daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam kaga saura shekaru hudu manzon Allah ya bar duniya shekara ta bakwai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura a yaki waɗannan kabilu ya nada ibn abubakar shine komanda falamma kana bainana wa bainal ma'ita lokacin da muka kusa isa ga ruwa da ke kusa da wannan kabila amara na abubakarin fa'arrafu sai suna abubakar ya umarce mu sai muka yi bacci muka yi bacci wato kusan karshen dare a huta sun tabbata sun kusa inda za a yi yakin tun mashannan gara bayan an tashi sannan sai aka kai musu haji da larabci aka ce shannun gara ta cewar an faɗo wa mutane gabas da yamma kudu da arewa aka faɗo makabilu saboda haka bayan da za a yi su yi nasara sahabbai tsarin da suna uku kare ta wannan yaki wato ba a je garin ta nahiya ɗaya ba sai rarraba sojoji aka doshi garin ta kowace nahiya to lokacin da aka yaƙi wannan ƙabila ta wannan da wannan tsari sannan sai aka isa har aka kai ga ainihin wannan kogi fakatala man katala alai nan aka kashe dai wanda aka kashe cikin kafirai wasa ba aka samu kuma su fursunoni sai ya ce to lokacin da muka iso wannan kogi wanda shi ne mutanen ƙabila suke amfani da shi wa anzur ila unuqin minan nas fihi yace sai na hangi ga wasu can suna gudu ga kawunan mutane na gudu a can sun doshi wani wato dutse wani tsauni shi sana ibn al shi ko dama Allah ya bashi kwarewa ta wajen harbi ya hangi akwai mata da yara wato suna gudu daga nesa fa an an yasbiquni ila al-jabal saboda haka sai na ji tsoron in ma na bi su za su riga ni hawa wannan dutse da sun hau tsauni shikenan yasa ga kabilu tun a zamanin da suna son wuri mai tsauni wuri mai dutse su hau saboda kare kawunan su daga ma'ara maya musamman dai kananan kabilu ba su son zama kasa saboda rashin karfi saboda haka suke neman mafaka sai a ringa hawa kan tsauni salamatu ya ce da na hangi wannan sai na ciro kibiya fa ramaytu bi sahmin bainahu bainal jabal na harba kibiya sun ko fashi hawa dutsen sai ga kibiya ya taho ya samu dutsen ya huda dutsen ya tsaya falan ma ra'amu sahma suna ganin kibiya gaban su fu gaba da suka tsaya sun san dabara su ta kare wanda ya irin wannan harbi sun ce za su gudu ba za su kai ba fa ji'tu bihim sai yi sauri na iso da nazo yace na tarar da su ah, mata ne da yara sai na koro su fa ji'tu masu asuquhum ina kora su ni kadai wa fihi imra'atun min bani fazara alaiha kashfun min adami ko wata mace da take sanye da wata fata na wannan kabila ma'aha ibnatul ita wannan matar tana da tsaya guda ita wannan ƴar min ahsanil arab tana daga cikin matan da suka fi kyau a larabawa eh, ya ce ya samu wata mata daga cikin matan da ya koro din ita wannan matar ba ta da tufafi illa fata da ta daura ta amma yarta ya ce inda ana magana kyawawa a larabawa to yarta kai tana cikin su fasuftuhum sai na dinga kora su hatta a kai su bihin ababakar har na iso inda sansan yake wurin da sai na abubakar yake da na zo ga fursunoni saboda ta na abubakar ya raba wa na falani abubakarin ibnata kokarin da nayi sai sun na abubakar ya ce to ga gyara da aka maka sai ya ba shi wannan yar kyakkyawan da yake bayaninsa wanda shi sa aka ce a yaƙi akwai abin da ake cewa shi ne wanda ya yi ƙoƙari a yaƙi akan ba shi rabo fiye da na kowa saboda salamatu bin akawa ya yi ƙoƙari har ya samu waɗannan mata da yaran gaba ɗaya saboda ka yi cancanci a masa ƙari sai aka ba shi wannan kyakkyawar yarinya fakadin nan madina muka taho madina ya ce wa ma shafi lahar sauban ban kusance ta ba ya ya'ani kinaya ga ainihin alwika bai tara da ita wannan matar ba eh, illa da yana nufin daga nan har suka iso madina bai taba ta ba falakiya ni rasulullahi bi su sai manzo Allah ya haɗa ni a kasuwa fakar sai ce ya salama hablil mar'a kamin kyautar ita wannan matan fakultu sai ce wallahi ya rasulullah laqad a'jabatni wallahi ta ban sha'awa kyakkyawar mata ce wa ma ka kashaftu laha thawban ni ko ba taba ta sai manzo Allah ya shiru sai ya gane ثم لقيني رسول الله من الغد في سوقي واشكري a kasuwa. sai manzo Allah ya sake haduwa da shi fa qala li yace ya kalama hablil mar'ata lillahi abuka manzo Allah yace ya kai kalama kai nin kyautar ita wannan mata yana gama babanka da Allah yana faɗin haka wanda hadis sallallahu alaihi wasallam yake wannan yace lillahi abuka ko lillahi darruka da larabci babu laifi ba yana faɗin haka ni kuma sai na ce hiya laka ya rasu lalla na ba ka yi yace fa ma yace fa wallahi ma kashaftu laha thawban duk da haka wallahi ya rasulullahi ban taba ta fa ba'atha biha rasulullah kai zaka dauka ko manzon Allah yana sha'awarta kamar yadda makiya musulunci suke yayata ba haka bane lokacin da manzon Allah ya ji an samu kyakkyawar mace sai manzon Allah ya ga to an samu wata dama da za a kwato yan uwa musulmai da aka rike a makka akwai musulmai da suke garin makka waɗansu kuma kafiran makka sun rike su kafiran makka sun rike su suna gana musu azabu to yanzu da aka zo aka tafi yakin hawazin aka samu ita wannan kyakkyawa sai maza Allah ya ce to yanzu ya samu wata hanyar da zai kwato yan uwa musulmi da ke garin makka saboda aka yi ce masalama ka bari ka ka min kyautar ka to da ya bashi sai maza Allah ya tura ita wannan kyakkyawar zuwa ga mutanen Makka ba aka biha ila ahli Makka ya aika wa mutanen Makka ce, ga wannan in ta muku to don Allah ta sako min yan uwa musulmin nan da ke garin Makka fa fada biha nasan min almuslimin maza Allah ya kirga sunayen mutane musulmai waɗanda ke garin Makka waɗanda ake gana musu azaba azaba kanu usiru bi Makka an rike su a matsayin fursunoni saboda ka mutanen makka suna ganin ita wannan kyakkyawa sai suka sake musulman da ke garin makka suka yi jira suka karbi ta wannan din tunda dama ba musulunta kai ba kaga kamar yar uwa ce gare su hadisin yana al-musnad liman ahmad hadisi eh, mujallal na shafi na 46 kamar nan kace hadisin yana sahih muslim yana sunan abi dawud kitabul jihad babu ar-rukhsa fil mudrikina yufarraq bainahum haka nan sunan ibn majah kitabu jihad babu bidai al-asara da wasu littafan eh, hadisi isnadin hadisin ya inganta wanda wannan shi yake nuna cewa ana raba tsakanin uwa da yatta idan yar baliga gaci shi da abinda malamai shi ke cewa da aka hana a raba tsakanin uwa da ɗa ko uwa da ya ko dan uwa da dan uwa idan ba su balaga ba amma in dukkan su sun balaga ana iya raba tsakanin tunda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba tsakanin ita wannan da uwarta ita an tura ta maka tunda shine bayanin da malamai suka yi kamar misali al-imam an-nawawi cikin sharhi wannan hadisin sharh sahih muslim juz'i na 12 shafi shafi na 68 shi ma al-imam al-khattabi yana cewa fil hadisi dalilun ala jawaz tafriqi bayna al-ummi wa waladi al-kabir وولدها الكبير خلاف ما ذهب إليه أحمد بن حنبل الإمام أحمد yana cewa har abada ba a raba tsakanin uwa da ɗa sai aka ce ga hadisin salamatu bin al wanda ya tabbata hujja annabi sallallahu alaihi ya raba tsakanin uwa da ya me yasa babban Allah ya raba bayan da yana hanawa saboda ita wannan yar ta riga ta balaga so idan yaro ya balaga wannan halin ya wuce kuma akwai misali da malamai suke bayarwa ga hadisan al-imam al-hakim labarin da mus'ab bin al-ubay da eh, mus'ab bin abdullah bin az-zubairi eh, yake ya bayar game da mariya mariya bintu sham'ul wanda hakimin misra lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mai takarda yana kiransa zuwa ga addinin musulunci hakimin misra al-muqawqi wannan yana al mustadir fi imam al-hakim al-imam al-hakim ya bada labarin sa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika takarda ga hakim misra yana kira kan zuwa ga musulunci yani sahibul iskandariya sai yayi wa annabi kyauta sallallahu alaihi wasallam wa ahda ma'a ukta sirin ya kawo mariya mariya yangar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yar uwar tasiri uban su dai uwar da yan uwan juna ne sannan ya hada da wani bawa kage cewa kafiyar sunansa ma'abur da yake yankin kafirai ne suna dandakar bayi sai a dandake bayi saboda bawa a bashi a gida ya ringa mata hidima to sai a cire mai sha'awa yadda ake dandaki dandakar dabba haka za a yi wa dan adam wannan haramun ne ga gefen musulunci amma su kafirai suna yi to shi hakimin misra sai turo da wani bawa guda shi ne ake kira mabu ga mariya ga yar uwarta sirin aka zo da su ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa haba rasulullahi sirin li hassan ibn sabit manzo Allah ya dauki sirin yar uwar mariya yayin kyautanta ga hassan bin sabit shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike mariya wanda ita mariya din nan ita ce ta haifa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yaron ta ibrahim a watan zulhijja shekara ta takwas shi wannan yaro ibrahim an haife shi a garin madina ya zauna yi watanni goma sha takwas kafin allah ya karɓi ransa wanda kaga inda a ce ba a raba tsakanin dan uwa da dan uwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai raba tsakanin mariya da kuma sirin ba saboda haka yasa malamin ke cewa balaga ake la'akari da shi idan yaro ya balaga to ba lalle ba laifi bane a raba tsakaninsa da uwan shi ko raba tsakaninsa da dan uwansa ta wajen ciniki kenan abu na uku shine wannan hadisin yana mana ishara kuma har yanzu ga raba tsakanin uwa da ɗa ta aure ba ma ta cinikin bayi ba domin asalin hadisin akan cinikin bayi ne amma kuma in ka lura da lafazin hadisin manzo Allah bai ce a raba tsakanin uwa da ɗa a ciniki ba shi dai kawai abin da Allah sallallahu alaihi wasallam yace man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqa Allah bainahu wa a ahibatihi yawm al-qiyamah duk wanda ya raba tsakanin uwa da ɗanta to Allah zai raba tsakanin su a ranar kiyama da masoyansa a ranar kiyama kaga ya nuna kowace mace raba tsakaninta da ɗanta haramu saboda haka hatta matar aure idan ya zama tana da yaro yaro dan karami tana shayar da shi aure ya mutu idan ka raba ta da wannan yaro ka shiga karkashin wannan hadisi Allah shi kare akwai hadisin da ya zo cikin sunan ibn Maji a sunan abu abi dawud wannan hadisi na abdullah bin Amri yake karfafa wannan fahimta yake karfafa cewa ba wai ciniki ne aka ce kar a raba tsakanin uwa da ɗa ba hatta matan aure haramun ne a raba tsakaninta da ɗan hadisin abdullah bin Amri. Ya yace inna mar'atan qalat wata mata ta zo ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna ibni hadha kaga wannan dan nawa kana batni lahu wi'a'u ciki na shi ya zama da kanka tana ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa sadli lahu tiqa'a ce mar mamana shi ya zamanto abin sha ga wannan yaro wa hijri lahu hiwa cinyoyi na suka zama wurin kwanciya gare shi ya ni makana ne hawi wato tana tana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka da ni da uban yaron nan kowa yana da haƙƙi amma bari ka tunawa haƙƙi take ga manzon Allah da farko dai ciki na shi ya zama jakan yaron. tsawon watanni tara kafin a haifi yaron. bayan an haifi yaron ba jiki na yake ciyar da wannan yaro saboda ka bai da abinci ta a jikina sannan kuma cinyoyi na su ne wurin kwanciyarsa saboda idan yaro yana karami ya fi zama a hannun uwarsa a kan shimfiɗa saboda kusan kullum yana hannunta sai ta ce ta ce masu to wa inna ba su ne baban yaron nan sai ya sake wa arada an yanta a a yimi gashi yanzu yana so ya fizge yaron ya kwace shi daga hannuna ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to tana sauraron mai manzon Allah zai ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anti ahabbu bi ke ne mafi cancantan ki rike danki ma lam tankihi matukar ki aure ba idan kin ya aure to shikenan wannan haƙƙi ya faɗi hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1991 hadisi ne da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi sallam kaga sai ya karfafa waɗannan hadisai da muka karanta ashe ba wai ta ciniki ne kawai aka hana a raba tsakanin uwa da ɗa hatta ta zaman aure idan aure ya mutu raba tsakanin uwa da ɗa nan ma haramu ne maza Allah ya ce uwar ce ta fi cancantar ta riƙe yaro matukar ba ta yi aure ba me yasa manzon Allah ya faɗi wannan hadisi saboda auren gare ka ai ba hana shi sannan kuma idan za ta yi auren ai ba za ta yi aure da dan wani ba saboda ke samu ba Allah yake matukar biki aure ba ke ya fi da ke rike yaro in ka duba bayanin al-Imam Shawkani mujallad shi da shafi na 389 na yanzu abba dalilin ala دليل Umma au da أولى بالولد من العبد imam shaukari yake da hadisi karara ya tabbatar uwa ce ta fi cancantar da ta rike yaro idan aure ya mutu ba uban shi ba don wannan musamman fatawa ce aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. mace ce ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah kaji ji ga abin da ya faru tun da aure ya mutu uban yana so ya kwace yaro sai manzon Allah ya ce ke ne fi cancanta ki rike yaro malam ya hasul mani'un min zalika manzo Allah ya yi sharadi matukar ba a samu abin da zai hana ki rikon dan ba me zai hana rikon dan kan nikahi aure aure yana hana ki rikon dan saboda annabi ya kayyade damar da aka ba mu mace ta rike da manzo Allah ya yi kaidi ma wannan damar ya'ni al-ahqiyya bin nikahi da zaran kai aure wannan damar ka rasa shi da ka shi ne Alimamu Malik Alimamu Shafi Alimamu Abu Hanifa har ma Ibn al-Munzir yana cewa duk malaman sunna sun ce haramun ne idan aure ya mutu mutum ya kwace yaro matukar matar ba aure ce ba saboda wannan fatawar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa al Alimamu Ahmad bin Hanbal ce to akwai iyaka nan ma sai da iyakar ba kamar ta wancan bayin ne. wancan ya an ce idan yaro ya balaga to amma da matar aure fa da aka ba ta damar rikon da ila anna yani anna sagir ila duna sab'i sinin al-imam ahmad yace idan yaro daga shekara ɗaya zuwa bakwai wannan mace na da damar ta riƙe. shi al'ummu ko auladi daga daga haihuwar yaro zuwa shekara bakwai uwa ce mafi dacewa ta riƙe. shi wa in balaga sab'a tuni. idan kuwa ya kai shekara bakwai to yara maza za ku dawo ga iyaye wannan shi ne fahimtar al-imam ahmad bin hanbal duk cewa akwai fahimta eh, eh, fatawa da aka samu daban-daban da gare shi eh, illa an al'aba a haƙo bi mafi cancantan wanda ya dace ya rike yaro daga shekara bakwai uba ne saboda ne saboda haƙƙin tarbiyya Haƙƙin tarbiyya baya kan uwa yana kan uba ne kuma in ka lura da hadisi manzon Allah da ke cewa murru auladakum bis salati li sab'i ku yi umarni ga yaran ku su yi sallah daga shekara bakwai a kaga daga shekara bakwai tarbiyya take farawa saboda haka idan an ba mu uwa damar ta rike ɗa tana iya cewa ba ta yi aure din ba tun da dama an ce matukar ba ta yi aure ba sai ta yin auren nan da shekara goma ko fiye to idan bakwai ya yi ko da ba ka yi auren ba uba yana da damar ya karba wannan shine abin da alimamu ahmad yake faɗa kuma hakika gaskiya ne saboda la'akari da cancantar tarbiyyarsa ga wajen mahaifinsa yana cewa wa zahiru min ahadithul bab zahiri abinda hadisai suke karantar da mu annan tafira fi haqqi man balaga min al-awlad ila sinni tamyiz huwa wajib min ghairi farqin bayna zakari wal unsa babu bambanci tsakanin namiji da mace matukar yaro karami ne hakkin uwa ne ta rike shi amma idan yaro ya waye to yaro yana da damar ya zauna wurin wanda ya wanda shine abin da Imam Malik ya faɗa Imam Abu Hanifa أنه لا تخير بل ما تستغنى بنفسه فالأب wal بالذكر bil Unsa, idan ɗan namiji ya dawo ga gababansa mace tana wajen mahaifiyarta wanda shi ne abin da Imam ba ya faɗa amma fahimtar da ta fi dacewa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la shakka inda Imam Shawkani ke faɗa wato hakkin tarbiyya yana ga uba ne saboda haka da zaran yaro ya yi wayo ko ko kamar inda imamu Ahmad ya faɗa in ya kai shekara bakwai to namiji zai dawo hannun eh, eh, mace za dole za ta dawo hannun mahaifinta namiji kuma ta inda ya zaba abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani ka'idar ita ce la tudarra walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa ala alwarith mithlu zalika suratul baqara ba daidai bane a cutar da uwa ta dalilin danta ba daidai bane a cutar da uba ta dalilin danta kuma abin da ke faruwa kenan idan aure ya mutu za ka ga kokari wannan gefe yake cutar da wancan wancan ma ya kokari ya cutar da wannan wanda kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta to abu na hudu wanda shi ne na ƙarshe mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a raba uwa da ɗa ta ciniki sannan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma kada a raba uwa da ɗa idan aure ya mutu na uku ba raba uwa da ɗa cikin dabbobi shi ba haramun ne a tafrika bai na taiwa na sabiru bai na umi dabba tana da ɗa ƙarami a raba ta da ɗanta me ya ba ta da waɗancan saboda shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake man farraka baina walidatin wa waladiha uwa da ɗa saboda ka uwar nan ko da dabba ce ba sai ɗan adam ba wanda shi ne abinda alimamu malik ke faɗa alimamu malik yana cewa ah, raba tsakanin mutane asali hadisin ya taho a kai saboda riwayoyi da aka samu asalin hadisin yana magana kan raba tsakanin wato uwa da kuma ɗanta gefen ɗan adam to amma ga masabata imamu malik ya shafi hatta dabbobi hatta dabbobi wanda in ka duba littafin mawahibul jalil mujalla na shafin gari uku da saba'in da ɗaya littafin masaba ce ta alimar mali ya suka ba da misali rajulun lahu shakani mutum ne yana da awakai guda biyu la yajuzu lahu bai'u wahidatin wa yatruku al-ukhra ba daidai bane ya sayar da daya ya bar daya misalin ne shine hadhihi shatun wa ibnatuha sabiratun ma'a kana da tinkiya tana da ya da take shan mama fala ya ta, ku tafriqu kuma ba daidai bane ka raba tinkiyan nan da yadda. wannan ya zo daga fatawar ibn kafir ya nufi baha'in wa auladi hamisu auladi bani adam babu bambanci tsakanin raba uwa da ɗa yan adam da kuma raba kowa da ya hatta cikin dabbobi saboda lafazin hadisin ya shafe su kuma idan tausayin ne ai wannan gefen ma akwai tausayin وقال ابن ناجي في شرح رسالة أنا شو أشرح رسالة التفرقة جائزة في الحيوان البهيمي على ظاهر المذهب لكن روى روي عن ابن القاسم أنها لا تجوز بعدين بني a raba tsakanin dabbobi duk da cewar mazhaba din tana nuna cewa hadisin da ya taho ne da bayani akan yan adam bai shafi dabbobi ba amma akwai malamai a ta cikin mazhaban malikiya da suke ganin ba daidai bane a raba tsakanin dabba da dabba a ta yi sabniya an aba ihi ra'ayi yaushe ne ya kamata a raba uwa da ɗanta dabbobi sai yaron idan yaron dabban yana iya kiwo da kansa ko da bai sha nono ba zai rayu wannan lokaci kana iya raba shi da ɗan ka saida wannan ya zo cikin hashiyatul adawi yana mujallar na shafin 147 yana hashiyatul imami busuki mujallar na shafin 64 mawahibul jalil mujallar na shafin 371 haka na masabar al-imam shafi'i ya'ani anna tafriqa bayna al-bahima wa waladiha haram haramun ne a raba tsakanin dabba da yarta yukrahu zabhu al-ummi allati tagna al-walad idan dabba tana da da dabba tana da da to yanka dabba a bar ɗan suka ce makaruhi ne ba laifi ba ne amma dai ba so hakan ba amma idan wannan dan nata bai bar shan nonon ta ba fa ya harumu sabbuha illam yastaghni an labaniha idan yaron bai bai bar shan nononsa ba to yanka ta a bashi haramun wajen ciniki ma ba haramun la ta kasar bai wala ta kawo misali ba za ka ce ina da tunkiya da ta haihu tana da ta saboda ka zo ka kama ɗanka ta hina ba ka haramun saboda ka raba shi da wasa ko ba za ka sayar da tunkiyan ka bar ɗan bai riga ya bar shan nononsa saboda haka malaman fiqh sun tabbatar da wannan in ka duba al aka al-fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallad 24 biyar eh, mujallad 24 shafi 39 za ga bayanin mazhabobi ta sashin waɗannan hadisai da muka karanta saboda haka hadisin nan hadisan nan da farko suna magana ne akan cinikin bayi zahirin hadisa wanda shine abin da Imam Malik ya tsaya a kai na biyu waɗannan hadisai ba su tsaya kan cinikin bayi kadai ba ya shafi hatta zaman aure ah, na uku bai tsaya ga zaman aure kadai ba ya shafi hatta dabbobi saboda haka abin da ya kamata mu lura da shi wato shi ne. tausayi a samu tausayi a tare da ba daidai ba ne ka raba tsakanin uwa da ɗa wannan tausayin ana son a same shi a zuciyar musulmi ba daidai ba ne idan mutum ya aikata in ta tashin ciniki ne malami suna cewa haramun ne cinikin bai inganta ba cinikin nan na dabbobi wannan ciniki haramun ne ijma'an idan aka ce eh, na bayi kai ijma'an haramun ne cinikin dabbobi malaman fiqhu da yawa suna cewa ita ma dabbar idan tana shayar da kanta kan bai bar shan nono ba cinikin wannan dabbar haramun ne sai dai in za ka sai da ita da ɗan nata tare ga mutum idan za ka sai da ita da ɗanta wannan babu ne amma ka sai da ita ka bar ɗanta wannan akwai laifi a kai malamai sun yi magana a kai allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dada amin da kuka dade ne kuma allah ya gafarta mana kuskure kuma kuma sallar ala muhammad wa ala ali muhammad كما ala على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك